kambun baka shine da larabci ake ce al'ainu mutum yana da cutar ido kenan kambun baka kala biyu ne akwai kambun baka na wanda mutum ne ya jawo da kansa na laifi shine na mai hasada shi yasa annabi sai ya ce wa min sharri aini kulli hasid sharrin mai ainin mai hasada in mutum ya cika hasada da yawa yana iya kamuwa da ciwon kambun baka irin na hasada kamar yadda na yi bayani kwanakin baya amma asali mutane haka kawai ordinarily wani akan jarrabe shi da cewa yana da idonsa in ya ga wani abu sai abun ya iya cutarwa wannan shine wanda a hausa ake ce maita kun fahimta kamar yadda kuka san maita akwai wanda yake kirkiro ta ko ya je ya nema da kansa ko ya saya da kudinsa akwai kuma wanda yake zama wato shi ma ya samu ne bai san yana da ita ba amma ba dole ne ta zama ita ce ake ce maita ba saboda asalin an ce maita a hausa to wannan aibi ne ai amma shi kambun baka ba duka bane aibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa wani bawan Allah ya zama yana wanka sai wani ya ganshi sai ce ka wani haka kake da kyau kawai sai wancan din ya fadi ya suma shine aka zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce me yasa kuke kashe junanku ba ku sani ba ya zo ya sa wannan mutumin ya yi alola aka ɗebi ruwansa aka yayyafa ma wannan mutumin sai mutumin ya farfado don haka duk wanda yake da irin wannan ta ya za ka yi ka gane kana da shi ko ku gane mutum yana da shi shine mutum in ya yaba wani abu an gane ko ya kushe sai ka ga abun ya samu cutuwa kamar a ce ka sayi wani abun hawa sabo sai mutum ya ce ka mashin ɗinka nan ya mun kyau kawai sai ka ga mashin ya sace a lokacin ko kuma mutum yana tafiya sai ya zo ya ya ki tashi to yana iya faruwa akan abun hawa yana iya faruwa akan mutum a gane ko mutum ya ganka shi sa aka ce duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla barakta duk lokacin da kaga wani abu zaka yaba ka ce abun ka ya mun kyau ko kai kai kyau ka ce masha Allah ko ka ce tabarakallah ko ka ce masha Allah tabarakallah ka hada biyu walaula id dakhalta jannataka qulta masha Allah ba a ba a gani ai shiru kuma ko me ne ka gani ka yaba ka ce masha Allah kada ka yaba ka yi shiru ko matar ka ce ta maka kyau kar ka ce ka yau din nan kin fito sai ka ce masha Allah kuma kun gane ko saboda ta yiwu kana da shi kai baka sani ba wannan dai shine ake ce kambun baka na mai hasada shi kuma dama yana so ka cutun ne kuma sai ka cutun